Lahiyar iyali abu ne da ya shahi kowa da kowa saboda ya shahi ne ya shahi ku kuma ya shahi uwayenmu. Yau an waye gari uwayenmu da dama na cikin irin wannan matsalar amma ba san abun yi ba ba san inda za su nuha ba saboda ba su da masaniya kan lahiyar iyalansu. menene baki karfin gwiwar zuwa wannan cibiyar ta matasa? Da farko na shiga cikin tsarin su inda muka samu horon wayar da kai. Na shi daɗin yadda suka yi tahiyar da horon domin sun ba da kai wajen cimma gorin su. Hakan ya burge ni daga nan na ce wannan abu ne mai kyau da muhimmanci ya kamata a ce ina ciki nema an kawo wa al'umma ɗauki wajen tsirar da rayuwarsu. Tunda matasa da dama basu da masaniya kan kula da lahiyar iyali a cikin taron wayar da kan suna mana tambayoyi kuma muna ba su amsa. aussi des réponses à leurs questions. Menene mahimmancin wannan cibiyar ga matasa? Gaskiya wuri ne na musamman na matasa zalla. Misali yau akwai 'yan mata wanda idan suka so maganin al'adarsu a karon farko ba san yadda za su yi ba. Suna ɗari ɗari to muna ba su shawarar cewa da zarar irin wannan al'amarin ya bujiro musu suna iya zauwa nan. Akwai likitoci na musamman wanda za su wayar musu da kai ba tare da sun bayyana sunayensu ba. Muna wayar da kai a cikin makarantu, a cikin unguwanni. Nan ma muna jan hankulansu idan sun zo cibiyar likitoci za su nuna musu hanyoyi daban-daban na kiyaye cututtuka da ake ɗauka ta hanyar saduwa ko kuma ɗaukar cikin da ba a shirya ma ba hanya mafi kyau ita ce kamun kai amma in har mutum ba iya dangana to ga hanya mafi sauki ga likitocin za su nuna muku. Muna hulɗa da gidajen likitoci na unguwa, misali na kwara Kano, na Gamkale, na Aeroport, na Rekazima, inda za ku samu kulawa kyauta, haka zalika magunguna. Sai dai idan babu maganin da kuke bukata, sai a muku takardar sayan magani muna ta gwagwarmaya don komi ya zo cikin sauki saboda sayan maganin gaskiya yana da wuya. Studio